kafin in zo wajen karatu mai ba wa gwamnan Kano shawara ta fuskar addinai ya kira ni akan mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf yana gayyata ta shan ruwa to kuma na gaya masa cewa ni ina bana garin Kano to amma na ce ka gaida mai girma gwamna kuma na gode to Allah cikin hikimarsa bayan an sha ruwa girma gwamna ya yi jawabi ga malamai kuma ya koka cewa bai ji daɗi ba da bai ganni ba to mai girma gwamna na gode na gode na gode da wannan karamci Allah ya saka maka da alkhairi kuma kamar yadda ka faɗa addinin musulunci addini ne na ƴan uwantaka na zumunci kuma wannan karamcin da kai min Allah ya saka maka da alkhairi ina maka fatan alkhairi da fatan Allah ya baka ikon sauke nauyin al'ummar jihar Kano Allah ya sa yadda ka fara gwamnatin ka lafiya Allah ya baka ikon ka kare lafiya kuma Allah ya shiryi matasanmu na jihar Kano Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya wassalamu alaikum da